yayin aiki da mutanen da suka rasa muhallin su kasan cewa idan har ana son ɗaukan matakai masu inganci masu ɗorewa kuma nagartattu to akwai buƙatar samun haɗin kan da ya dace kuma mai alfanu daga al'umma amma kuma kasan cewa cimma hakan zai iya zama da wuya dandalin tuntubar al'umma na nan don taimakawa kuma yana da sauƙin shiga Dandalin tuntuɓa al'umma wuri ne a intanet inda ma'aikatan CCCM da sauran masu aikin agaji ke musayar bayanai kan yadda suke tuntuɓa al'ummomin da suka rasa muhallinsu a irin matakan da suke ɗauka. Mahaɗa ce ta musayar bayanai da tattaunawa da samun labarai da kayan aiki da kuma jagoranci. Mambobi za su iya amfana da gogewar junansu da irin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma sabbin hanyoyin warware matsaloli. Dandalin na samar da wuri mara haɗari na haɗin kai inda masu aikin agaji za su iya neman shawarwari da bayyana damuwarsu da kuma tattaunawa da neman mahita. Ta hanyar haɗawa juna fahimtarsu da ba da shawarwari da labarin nasarorin da suka samu, mambobi na inganta kundin bayanai na haɗin gwiwa. Al'umma ce da kuke aiki tare. Martani da kuma shawarwarin mambobi na tasiri sosai a batutuwan da ake tattaunawa a tarukan ƙarawa juna ilimi da ganawa ta intanet da ba da horo da kuma ganawa kai tsaye a intanet kuma dukansu suna ba da labaran da suka dace da nuna abin da yake kyau a aikata kana iya gani da kuma shiga tattaunawar ta hashtag ɗin kowane maudu'i bincika a sashen failoli kana iya aika bayani da so taka muhawarar ko kawai ka yi tambaya ga sauran ma'aikatan agaji ta hanyar soma wata sabuwar tattaunawa. Shiga dandalin tuntuɓa al'umma zai iya taimakawa wajen samun ci gaba a aiki da ƙwarewa da kuma sa ka san ci gaba na baya-baya da aka samu. Shawarwarin da ma'aikatan agajin ke bayarwa na yin tasiri sosai kan muhimman batutuwa da tattaunawa da kuma tallafawa mambobi. Hakan zai iya taimaka maka wajen goyon bayan ra'ayoyi da ƙwarewa da kuma sanin mutanen da suka rasa muhallinsu da kuke aiki tare. Ya rajista yanzu kyauta don tuntuɓar abokan aikinka na agaji